Sharhin Izza So kashi na sittin. Mai saurare gyara zama domin jin sirrikan da suke cikin wannan shirin Izza So kashi na sittin da za a sa maka a sati mai zuwa. Inda a yanzu haka za mu maka sharhin yanda za ka ji shin dan matawalle na gaskiyar ne ko kuma na ƙaryar ne wanda za a kawo masa a yayin da ka gani a kashi na hamsin da tara ana jiran kawo dan matawallan. Mai saurare kamar yadda ka kalli kashin izaso wato na hamsin da tara wato mun san zuciyarka ta cika wato da sauri da cima ɗauki wajen ka ga wato a kawo wannan ɗa na matawalle sai dai kuma sai shirin ya ƙare a nan. Mai saurare mun san yanzu zuciyarka tana ta so Allah Allah wato sati mai zuwa ya zo domin ka kalli wannan shiri na izaso kashi na sittin. domin ka gane wa idanka shin wane ne wannan ɗan na matawalle. Mai saurare kamar yadda ka kalli iza so kashi na hamsin da tara wato kaga yadda rikici ya gangamo tsakanin wato hajiya Nafisa da hajiya Sara. Inda tsakanin yanzu hajiya Nafisa da hajiya Sara ba a ga maciji domin kuwa Hajiya Nafisa ta gama gane dukkan wani makirci da ƙulle-ƙulle da mugunta da san wato ƙwace babbar ma'aikata da Hajiya Sara take shirin yi. Wanda hakan ne ya sanya Hajiya Nafisa ta yi maza ta yi sauri wato wajen nuna wato ƙwarewa da kuma nuna damuwarta akan abin da wato Hajiya Sara take shiryawa inda ta nufi wato ma'aji wato da kuma shi tsohon manaja inda ta kira su ta nuna masu cewar ba za ta kore shi ba duk da yana da laifi amma kuma ya shirya mata yadda za ta kwaci babban ma'aikata. A halin yanzu kamar yadda kuka gani dai wato rigima Hajiya Nafisa da Hajiya Sara inda Hajiya Nafisa ta ce sai ta tona wa Hajiya Sara asiri a wajen Matawalle inda ita ma wato Hajiya Sara ta ci alwashin cewar sai ta tona wa Hajiya Nafisa asiri kuma haka zalika sai ta hana ta rawar gaban hantsi. Sai dai kuma abin da Hajiya Sara bata sani ba shine ita fa wato mata ce a wajen Matawalle kuma ba su da ɗako guda ɗaya a tare da Matawalle. kaga kenan bata zama wato a aladin matawalla ba bata zama matar da matawalla ba zai iya rabuwa da ita ba kuma idan bata sani ba hajiya nafisa ya ce a wajen matawalla yar cikinsa to kaga kenan ko me ya za ta wa mahaifinta ko kuma iyayenta dole zai haƙura ya kyale ta amma kuma wata mata can daban wadda ba su da wato ɗa tsakani idan ta nemi ta cutar da shi zai iya sakinta. Kamar yadda kuka ga Izza so kashi na hamsin da tara, mai girma matawalle ya shigo cikin gida inda wato ya tara wato ita babar Hajara da Habiba kenan da kuma ita Hajiya Saran da dukkan wani wanda yake gidan inda ya gaya masu wato ɗansa Aliyu inda ya nuna wato hotonsa ya nuna wa Habiba matarsa tsohuwar matarsa hoton inda ta ce tabbas ɗanta ne kuma kayan da ya saka kenan lokacin da zai ba gida. inda mai girma matawalle ce to babu shakka an tsince ɗan nata inda wato ya ce wani ne ya tsince shi ya ba da cikiya kuma aka nemi wato iyayensa aka rasa ya danka shi a hannun wani malamin makarantar allo a tsangaya inda mai girma matawalli ya ce to albishirinku yanzu haka an tafi tsangayar domin a a ɗauko min ɗana mai girma matawalli a wannan lokacin sai ya ga wato kamar yadda kuka gani kuma masu sauraron mu sai hajiya sara ta fashe da kuka sosai inda mai girma matuwar ya tambaye menene ya sanya tana kuka kuma gashi ana cikin farin ciki inda ta ce ai kukan da take yi saboda ɗan ne yana cikin ranta wato sai ta nuna wa mai girma matawalle farin ciki ne na ganin ɗansa shi ya sa ta kuka inda idan kun kula za ku ga hajiya nafisa dariya kawai take saboda ta san cewar wannan kuka da hajiya sara take kukan baƙin munafunci ne ba wai zahiri ba ne ba. Inda Hajiya Nafisa take dariya saboda ta san ba gaskiya za ta faɗa mahaifinta ba. Sai dai kuma Hajiya Nafisa ba ta yi magana ba duk da ta san cewar makirci ne a cikin wato Hajiya Sara. Inda shi ko mai girma mutuwalla ya ce ta aje wannan kukan nata duda ta ce ji take kamar ta hauka saboda daɗi inda ya ce ta aje wannan haukar tata bara a zo masa da ɗanta. Idan kuka kalli wato Hajara da mahaifiyarta Habiba lokacin da Hajiya Sara take wannan kukan su kansu sai da suka ji a ransu cewa ta tausaya masu ne shi ya sanya take wannan kuka. Sai dai kuma kash kukan da take na wancan shirin ne da ta tsara cewar har sun gama kitsa wanda zai fito a mazaunin ɗan matawalla na ƙarya kamar yadda kuka gani wato ta gama tsarawa Uwa za ta fito da ɗan matawalle na ƙarya wanda za ta zo ta kawo shi cikin gidan matawalle ta nuna wa matawalle ta ce ɗanta ne kuma sannan duk abin da matawalle zai mallaka wannan yaro wato a mazaunin ɗansa to fa za su kashe mu raba ne da wannan ɗa na ƙarya na matawalle inda kuka ga cewar wato an gama shirya komai na tsarin wato yanda za ta kasance amma kuma kash sai gashi mai girma matawalle ya zo da batun cewar wato an ga ɗansa. To masu saurare wani abu da ba ku sani ba a shari'a izza so kashi na sittin abin da zai faru shine. Yanzu dai kun ga mai girma matawalle yana magana cewar ga ɗansa an gan shi wato kuma a wata tsangaya can wato aka tsanci wannan ɗa. Yanzu mun san hankalinku ya tafi cewar tabbas Umar Hashim shine wannan ɗa saboda Umar Hashim kamar yadda kuka gani tun da kuka san shi yana zuwa wajen wani malamin makarantar allo wato malamin tsangaya to kuwa kun ga kenan Umar Hashim shine wannan ɗa na matawalle sai dai kuma ba fa lalle ya kasance Umar Hashim ɗin ne ba saboda me zai iya yiwuwa wani ne can daban shi ma a tsangaya wato aka ajiye shi kuma haka zalika Zai iya yiwuwa wannan makircin nan fa da Hajiya Sara ta tsara na cewar za ta shirya ɗan ƙarya na Matawalle, to fa zai iya wa wancan ɗan ne na ƙarya Hajiya Saran wato ta shirya kuma ta sanya aka kira mai girma Matawalle wato sannan kuma haka zalika aka nuna masa cewar wannan ɗan shine ɗan nasa kuma yana waccan tsangaya a hannun wani malami zai iya yiwuwa hajiya sara duk ita ta tsara wannan abin domin mai girma matawalle ya yadda kuma wancan hoto wato da aka tura mai girma da mai girma matawalle ya nuna wa wato habiba matarsa zai iya yiwuwa hajiya wato sara dama ta san da wancan hoton ta sa aka tura wa mai girma matawalle duk dan ya amince da wancan shiri nasu. Mun san masu sauraron mu hankalin ku bai ba ku ba a dangane da haka. To fa ku sani zai iya kasancewa wannan kukan da Hajiya Sara take yi dai na munafunci ne tana sana ta yi shi kuma don ta ƙara wa abin ƙwari ne wato mai girma matolle ƙara aminta da wancan ɗa da za a zo da shi na ƙarya. Zai iya wa wancan tsarin gabaki ɗaya shine tsarin da Hajiya Sara ta runa na cewar yana can wato a wata wato tsangaya a hannun wani malamin allo. Kun ga kenan idan haka ta kasance wato Hajiya Sara za ta mamaye mai girma matawalle dukkan wani buri nata yanzu za ta fara cimma shi. Duda yanzu haka Hajiya Nafisa ba ta san da wancan tsari da Hajiya Sara ta yi ba na wato shuka wato ɗan ƙarya ga matawalle a jingina masa shi. babu wanda ya san wannan tsarin daga iro sai direba sai wato daga ire direba sai itajiya saran sai kuma wato waɗanda aka shirya abin da su inda kuka gani har mata ta ƙarya aka jingina wancan yaro wato wanda za a zo da shi kuma haka zalika malamin tsangayar shi kansa na ƙarya ne to fa Masu mu mun san za ku yi mamaki sosai wato a izar so kashi na sittin, domin kuwa babu shakka za ku ga abubuwa na mamaki a cikin wannan shiri na izar so. Sai dai kuma ba za ku taɓa manta da wani abu guda ɗaya ba inda Umar Hashim wato abokinsa yake cewa dama a ce kai ne ɗan nan na matawalle. Shin zai iya kasancewa Umar Hashim ɗin shine ɗan matawalle ko kuma ba zai kasance ba? Izar so kashi na sittin. babu shakka yana ɗauke da abubuwa masu ban al'ajabi kuma a nan ne asirin marasa gaskiya zai tuno. Kuma haka zalika dukkan shirin hajiya Sara a nan ne za ku gan shi walau shirin na ta ƙara ƙaimi yayi wato ta ƙara ɗaukan hanya ko kuma wargajewa zai yi. A nan za ku gani amma dai masu mu ku tsaya ku gani shin ɗan matawalle na gaskiya ne zai bayyana ko kuma a'a hajiya Sara Wancan shirin nata shine wanda ta tsara na kawo ɗan ƙarya ga Matawalle, ita ta tsara duk wannan abubuwan. Kuma haka zalika mun san za ku so ku ga yanda wato ita Hajara za ta sauya tsarin babbar ma'aikata, shin Hajiya Nafisa za ta ƙyale ta ko kuma ba za ta ƙyale ta ba. Kuma haka zalika masu mu kun ga yanda wato Hajara wato da Hajiya Nafisa zamansu baya ɗan daɗi amma kuma yanzu dole zaman hajiya Nafisa da Hajara zai dawo cikin daɗi. Wani abu da baku sani ba shine wancan ɗa da za a kawo gidan matawalle walau na gaskiya ne ko kuma na ƙarya dole fa ita hajiya Sara wato burinta zai gama cika. Sai dai kuma hajiya Nafisa dole abun ba zai mata daɗi ba saboda menene ta zama ita ce tilo a gidan kaga Aliyu ɗan Matawalle da wato Hajara babu su ɗaya kuma ga babu su nan kuma haka zalika mun sani cewa wato mai girma Matawalle sun rabu ne da mahaifiyar Hajara saboda wancan bata da Aliyu ya yi. Kuma haka zalika mai girma Matawalle ya bayyana cewa zai ya aure. Kuma ba a nuna maku yaya auren ba ko bai ba, shin ba kwa tunanin auren dai da yayi shine waccan mahaifiya ta jara Habiba ita ya ƙara ya aure ta ya ajiye ta a wannan gari daban a Yolan? Faɗa ne bai yi ba? Shin ba kwa tunanin ya riga da ya aure ta kawai dai bai bayyana ya aure ta ba ne ɓoyewa yi? In ma bai aure ta ba, a wannan shirin iza so kashe na sittin tabbas silar dawowar wannan ɗanasa zai bayyana cewar ya mayar da ita a mazaunin matarsa za ta ci gaba ta zama a tare da shi. To fa, a halin yanzu dai ƙura ta kace mai a shirin izzasu wato inda wato masu sauraron mu dukanku mun san kuna so ku ga yanda za ta kaya tsakanin rigimar hajiya Nafisa da kuma hajiya Sara kuma haka zalika ta kaya tsakanin wancan ɗa na ƙarya da matole za a jingina masa shin na gaskiya zai dawo ko kuma